CNDH menene aikin ta? Kwamitin ƙasa ga kare 'yancin ɗan adam na ƙasar Morocco yana da kama ɗaya da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar Nijar. Jama'a ba sa da cikakkiyar masaniya a kansu. Sun yi sanin gwamnati, ƙungiyoyi masu zaman kansu ko kuma ƙungiyoyi masu fafutar kare 'yancin ɗan adam. Suna da jahilcin sanin wani ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya tun a shekara 1993 ya tana da cewar ƙasashe su girka tsangayar ƙasa wadda take ba ta gwamnati ba bisa ga batun 'yancin 'yancin ɗan adam don taimakawa ƙasashen da ke da tilashin tabbatar da 'yancin ɗan adam dangance da hurumin ƙasa da ƙasa na ganin taimakawa domin an girka siyasar kariyar 'yancin ɗan adam aikin mu muke ba tare da katsalandan ɗin gwamnati ba an san mu ƙasa da ƙasa majalisar ɗinkin duniya bisa ga matsayi na a ko b ne take girka da mu da cndh ta ƙasar niger muna kan matsayin a mai nuna an san da mu a shimfiɗar ƙasa da ƙasa tamkar cibiyoyin da ke aiki bisa ga ka'idar da sharaɗin ƙasa da ƙasa ƙasa ya zayyana muna aiki da samun tallafin na gwamnati bisa kasayin kuɗin ƙasa da ke tabbatar muna wannan yancin zaman kanmu mai ba mu damar aiki cikin al'umma mu saurare ta mu sa ido ga yancin ɗan adam mu rawaita rahoto mu ba da shawarwari ga mahukunta ga majalisar dokoki ga shugaban ƙasa akan yanayin da ake ciki ga batun yancin ɗan adam. Wa'anne ayoyin doka ne ke tafiyar da ayyukan ita CNDH? CNDH hukuma ce da kundin tsarin mulki ya tanada bisa bisa ga ayar doka biyu mai lamba 161 da 171 da ke zayyana ayyukansa wa'adinsa inda ayar doka ta 171 ke zayyana fayyacin tsarin CNDH. A wajenmu kasar Maroko doka mai lamba 1576 da aka amince ma ba da jimawa ba kuma aka wa gyaran fuska so da yawa na ƙarshen a shekara 2018 aka yi shi. Muna da kundin shari'o'in aikinmu haka zalika a nan ƙasar Nijar game da CNDH abu ne mai muhimmanci muhimmanci girkin wannan hukumomin daidai da a rawaita su a cikin kundin tsarin mulkin ƙasa da kuma bisa doka ko ɗaya daga cikin su dan ya zan bisa doka ne aka girka su ba kan ƙudurin wata harabar minista ba ko ta hanyar bariki hukumomi ne da dokar ƙasa ta girka wanda majalisar dokoki ta amincewa da samun tallafin gwamnati cikin tabbatancin aiki ba da katsar landan ɗin wani ba bisa duk wani batun 'yancin ɗan adam ba da shawarwari yin rahoto kan yanayin 'yancin ɗan adam. Des rapports sur la situation des droits dans le pays. Bye.